Wannan mataki ya biyo bayan wani ƙuduri mai ɗauke da ƙorafi da sanata mai wakiltar jihar Benue ta kudu Abba Moro ya kawo zauren majalisar. public over tariff TV television providers on Abba Moro ya ce akwai kuka da 'yan Najeriya ke yi akai-akai a game da yawan ƙarin kuɗin fito da kamfanonin nan ke yi babu ƙaƙƙautawa. More ya koka cewa 'yan ƙasa na biyan kuɗi da yawa amma ba sa moran kuɗin saboda ƙalubalen da ƙasar ke fama da shi na wutan lantarki. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya yi ƙarin haske akan hujjar kafa kwamitin. Sauran ƙasashen duniya da waɗannan kamfanonin suke aiki nawa ake ɗorawa mutane su biya. Idan muka tarar mu ake laftawa wannan irin kuɗi mai yawa, to dole ta canza zani. ba za mu amince ba saboda mu ma kamar sauran kasashe muke ba za a cutar da mutane ba hakanan kuma wannan kwamiti yana da dama ya bincika in a baya akwai abubuwan da su waannan irin kamfanoni suka yi waɗanda ba daidai ba ne in ya kama su maida mana kuɗin mu ya kamata kowane mutum da ya biya irin wannan kuɗi a baya a mayar masa sa in kuma an yi shi bisa ga'ida ne shikenan amma dai ƙarin da suka ce sun yi mun ce su dakatar. mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma shugaban wannan kwamiti na riƙon ƙwarya aliyu sabi abdullahi ya ce kwamitin zai aiki bil haƙƙi da gaskiya. daman da aka ba ita wanka kwamiti yanzu shine mu yi bincike wai shin me ke faruwa kamfanoni ne me yasa suke daga kudi me yasa suka karin kudi kuɗi da kuma yaya karin kudi yake wa suka tuntuɓa wake da haƙƙi akwai ma'aikatan gwamnati wanda su ma za mu kira su suna da haƙƙi duk dai mu sani saboda mu gane abin da ke faruwa mu san yadda ake don najeriya 'yan najeriya su san cewa eh mu ma dai koken da suka kawo mun tsaya haika mun dubi abin da ke ƙasa kuma za mu kare su yadda su ma kamfanoni za mu kare su saboda haƙƙinmu ne mu kare kamfanoni haƙƙinmu ne kuma mu kare 'yan najeriya kamfanonin multi-choice dstv da gotv suna cikin waɗanda kwamitin zai bincike akan yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ƙasar a cikin makonni hudu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya